cikin asali mutane suka fahimta ku bar sufayen nan da harkar su da addininsu addininsu ba ne wanda manzon Allah sallallahu ya ce yi ba kuma mahangarsu ta ɗaukar addini daban da mahangar sauran al'ummar musu masadiru talaƙi a wurinsu daban da sauran al'ummar musu da aka rikicin eh, ko ka ce bai taso ba ga wanda duk ya san meye sufanci da tasawufi mahangarsa ga addini daban take da mahangar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ɗora musulmi a kanta ah, yan uwa ku yi min afuwa ah, ku yi min afuwa kun ji shi maganan da ya yi jama'a sufayen nan ku bar su mahangansu a addini daban da mahangan musulmai daban da mahangan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar a addini sufanci a gurinsa yana nuna ba ma addini ba ne yadda ya nuna sufanci kamar yadda za mu danna a bidiyonsa na gaba yana nuna sufayen nan ku bar su mahangansu a addini daban da mahangan da abin da annabi ya koyar sufaye umumi to yanzu ko a nan aka tsaya ga wanda yake ɗalibi ƙasa-ƙasa a cikin ilimi ya ji wannan bawan Allah yana magana akan sufaye da irin wannan harcen wallahi tallahi ya san jahili ne zumurar da duk al'umman manzo Allah ba tawagar da ta kai su yawa sufaye al'umman manzo Allah sufaye karin gab sun fi kowa yawa sufaye sun fi kowa ilimi sun fi kowa yawan malamai in an ɗauko maka a ɓangaren aƙida baka da malamai irin na sufaye ɓangaren tafsiri sufaye su ne 90% ɓangaren hadisi sufaye su ne 90% ɓangaren fiƙihu sufaye su ne 90% waɗanda shaidan malamanka ɓangare ne wanda musulunci bai wadatuwa da shi amma wannan mutumin kun ji yadda ya soki sufaye ina ma da ya tashi sai ya adalci sai nuna akwai sufaye waɗanda suke nagari su ne mafi yawa ana samun kuma masu da'awan sufanci waɗanda ba a kan daidai suke ba in ka faɗi haka wannan labasu ba wanda zai tsaya ya maka raddi amma da irin wannan shirbicin da irin wannan in mun fito kuma mun ce malaman ku jahilai ne a jahushi to ga kadiya za ta raba mu gata majmu'ul fatawa gata gata na ibnu taymiya za mu karanto abubuwa da yawa a cikin ta yanzu ga majmu'ul fatawa na ibnu taymiya wannan mujalladi na shida ne gashi sannan mujalladin ya yi magana akan at-tasawuf wal qur'anu kalamullah gashi mu ji wannan mutumin yadda ka zo kai wanda abin da ya faɗa ɗin nan na rushe sufaye min awwalihim ila akhirihim wani malami ne ta bayin haka yaushe mai ilimi wanda ya san me yake da haka ko a madina ba a koya musu haka wallahi a jami'ar madina wallahi ba sa koya musu su ce sufaye gaba ɗayan su lalatattu ne ba sa yin haka in kuma ga fito kace wannan mutumin jahili ne wani yana nan yayi ta unkuni malam gaskiya baka mana adalci ba kayi magana akan malaman sunna to ga ibnu taymiya gata mu duba cikin wannan littafi majmu'ul fata juz'i na shida irin nawa at-tasawuf wal qur'anul wal qur'anu kalamullah a shafi na sha uku farko farkon shafin juz'i ne da yake magana akan sufai ga abin da ibnu ibnu taymiya ya ce bari ku ji amsan da zai bayar ya ce wali ajali ma waƙa fi kasirin minhum min al-ijtihadi wat-tanazu'i fihi tanaza'an nasu fi tariqihim yace saboda abin da ya auku na daga yawa daga cikin malamai waɗansu sun yi ijtihadi aka ko daga cikin sufaye waɗansu suka yi ijtihadi mutane suka samu saɓani a tsakaninsu malamai akan yaya tafarkin sufaye yake in ji ibnu taymiya fa ta'ifatun wasu daga cikin wasu ɓangare ya ce zammatu sufiya wa tasawuf suka ce sufanci da tasawuf gaba ɗaya da sufaye ba su da kyau kamar yadda shi wannan malamin ya faɗa waƙalu suka ce in innahum mubtadi'una sufaye yan bidi'a ne in ji su kharijuna anis sunna sun fita daga sunnar annabi kamar yadda wannan malamin yake faɗa wani kila an ta'ifatin minal a'imma fi zalika minal kalami ma huwa ma'arufin an sami irin waɗannan maganganun daga wasu jagorori wanda suka faɗi irin haka wata hum ala zalika dawa'ifun min ahlil fiqh wal kalami to ga abin da ibn taymiya sai ya ce wannan bangare ɗaya kenan wanda suka kushe sufaye wa da'ifatun aka samu wasu bangare ghalat fihim suka wuce gona da iri akan sufaye wadda au annahum afdalul khalqi waɗannan bangaren suna ganin sufaye su ne mafifitan halitta gaba ɗaya wa akmaluhum sufaye sun fi kowa cika ba'adal anbiya'i bayan annabawa ibnu taimiya sai ya ce wakila ɗarafai hazihil umuri zamimun duka wannan ɓangarorin abin kushewa ne ɓangaren da suke cewa sufaye gaba ɗayansu ba su da kirki da ɓangaren da suke cewa bayan annabawa ba wasu mutane irin sufaye ibnu taimiya sai ya ce dukkansu abin zargi ne wasawabu ibnu taimiya ya ce abin da yake shine daidai annahum mujtahiduna fi ta'atillahi sufaye mujtahidai ne cikin bin Allah kama jitahada ghairuhum min ali da'atillahi kaman yanda wasun su wanda ba sufaye ba su ma suka yi ijtihadi cikin bin Allah Fafihim a cikin sufaye akwai as-sabiqul muqarrab bi asbi ijtihadi akwai wanda ya zarce wanda ya kusanta da bin Allah gwargwadon ijtihadinsa wa fihimul muqtasid a cikin sufaye akwai wanda yake dan tsaka tsakiya allazi huwa min ahli yamin wanda yana hannun dama mutanen alkhairi kenan yace ce wa fi kullum min simfaini man qadi ya ji ta hidu daga cikin dukkan wannan bangarori da muka faɗa na sufaye wanda ya shige yana can gaba gaba da ɗan tsakiya kowa yana iya yin ijtihadi kuma yana yin kuskure wa fihim ana samu a cikin sufaye man ya fa yatuba fa yatubu aula ya tuba ana samun wanda yake yin zunubi sai ya tuba ma ko ba zai tuba ba gashi abin da ibnu taymiya ya faɗa ya ce wa minal muntasibina ilaihim man huwa zalimun li nafsihi asil li rabbihi wannan maganar da ibnu taymiya ya faɗa shine duk malaman duniya suke kai akan sufaye kuma shine dukkan kowace da'ifa yanzu kai da kake bangaren kin annabi kai da kake bangaren salafiyanci so kake kace dukkan wani wanda yake ba wahabiye in dai ba salafi ne yana kan daidai ko akwai mai kuskure akan wanda yake a wajen kaɗin ma akwai wanda yake kan daidai akwai wanda yake kan kuskure to haka sufaye wa inna min nasalihuna wa minna duna zalika a cikin mu akwai mutanen kirki sun fi yawa ana samun kuma ɗaiɗaiku mutanen banza wannan duk jama'ar duniya ga suke to ga ibnu taymiya abin da ya faɗa to yanzu wannan malamin ga shi ga littafi wannan malamin yanzu shi za mu bi ko za mu bi maganar ibnu taymiya cewa sufaye akwai bayin Allah mutanen kirki a cikin su wanne za mu bi bayan wannan Ibn taymiya bai tsaya bayan uwa bari ku ji bari ku ji bari ku ji bari kuji ibn ibnu bai tsaya nan ba yace ibn taymiya yace cikin majmu'ul fatawa ga shi juz'i na 16 ga juz'i na 16 yan uwa yana faɗa yace huwa ayi sufi ibn taymiya yace kaga sufi in an ce maka sufi fil haqiqati a haqiqa nau'un mina siddiƙi na sufaye sufi wani nau'i ne na siddiƙan mutane Wahuwa siddiƙun siddiqul ladzi ikhtassa zuhudi wal ibada sufi shine siddiƙi wanda yake banta da zuhudu da ibada alal wajhi alladhi ijtahadu fihi fa kana siddiqu min ali hadhihi tariqa siddiqi ibnu taymiya ke kiran sufi idan ka tafi shafi juz'i na sha biyu cikin majmu'ul fatawa shafi na talatin da shida, ga abin da yake faɗa ya ce wa amma jumhurul ummati amma jumhurin al'umman annabi wa ahlul hadisi tun daga kan ma'abota hadisi wal da fiqh wa tasawuf da sufai fa alama ja'at bihi rusulu haƙiƙa suna kan abinda da manzo Allah ya zo da shi wa ma ja'a anhum min al-kutubi wal asari min al-ilmi wa humul muttabi'una lir-risala suna kan abin da manzo Allah ya zo da shi kuma su ne masu haƙiƙanin bin Annabi Muhammadu ittiba'an mahadan bin Annabi tsantsa lam eh, ya shubuhu ma yukhalifuhu ba su gwamutsa bin da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam da abinda zai saba wa annabi ba to ga ibnu taymiya yanzu za mu dauki ibnu taymiya ne ko za mu dauki malam birnin kudu saboda Allah ku zaɓi ɗaya ku salafiyan ku zaɓa ku zaɓa in kuna da tunani ku zaba sai sa in an ce malaman ku ba su da ganewa suna da jahilci ku yi hakuri ba haka kawai muke gaya musu ba in ya san wannan abin ya ɓoye kun ta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu azamu in ya sani ya ɓoye musiba A in bai sani ba musiba in ya sani ya ɓoye musibar ta fi girma ga abin da ibnu taymiya ya faɗa ya ƙara faɗa a juz'i na 14 shafi na da biyar. ibnu taymiya ya ce faman salaka maslakal junaidi min ahli tasawuf duk wanda ya bi tafarki irin tafarkin al-imamul junaidul bagdadi daga cikin sufaye ibnu taimiyya ya ce wal ma'arifa da mutanen da suka san Allah kana qadihi da, ya ce duk wanda ya bi tafarkin sufaye ya shirya wana ja ya tsira wasa ada ya dace tafaddal tafaddal ka ce kana bin ibnu taimiyya ga abin da ibnu taimiyya ke faɗa kai kuma gaje ka ɗebo wani abu kawai ka rasa mutum daga ina yake ko na rantsewa da Allah a jami'ar islamiyya ba su koya mai wannan abun ba ba su koyar da wannan shirbicin a can wallahi ba su koya mai wannan shirbicin ba kawai dai san zuciyarsa ne je ya ɗebo to bari ku ji abin mamaki ga al qayyim wanda al qayyim shi al qayyim almajirin Ibn taymiya ne ga abin da yake faɗa a cikin madarijus saliki na juz'i na ɗaya shafi na ɗari da talatin da biyar ya ce annahum ayi sufiya ya ce kun ga waɗannan sufayen kanu a jallamin haza girmansu ya fi abin da muka faɗa muku wa himamuhum a ala wa ashraf suna da himma madaukakiya wacce take sama innahum hum ha'imuna ala iktisabil hikmati wal ma'rifati kullum in ka ga sufaye zaka gansu cikin neman hikima da neman ilimi da neman sani wa daharatul qulubi suna da tsarkin zuciya wa zakatin nufusi suna kokarin tsarkake zuciyarsu wa tashihil mu'amala sufaye kullum suna kokarin gyara mu'amalarsu tsakaninsu da Allah da tsakaninsu da bayin Allah ibnul qayyim ibn al-qayyim a juzi'i na biyu kuwa shafi na ɗari uku da bakwai ya ga abin da ya faɗa yace ce a zawiyatun min zawaya sulukil haƙiƙi sufanci wani zawiya ne daga cikin zawaya na yanda tafarkin da ake bin Allah na gaske wa tazkiyatun nafs da tsarkake zuciya wa tahzibiha da kyautata ta litasta'idda lisairiha ila suhbatin rafiqil a'la saboda zuciya ta shirya kanta ta tafi zuwa neman Allah cikin hadar Allah tabaraka wa ta'ala yanda Allah ya ce fa ilallahi ila Allah wa ma'iyyati man tuhib zuciya ta kasance tare da wanda take so fa innal mar'a ma'a man ahabba domin mutum yana tare da wanda yake so kama qala samnun kamar yadda jagoran sufayen nan samnun yace zahabal muhibbuna bi sharafi dunya wal akhirah waɗanda suke son Allah sun tafi da ɗaukaka ta duniya da ɗaukaka ta lahira falmar uma aman a habba mutum yana tare da wanda yake so wallahu a'lam ibn al to ina malamin da kake zagin sufaye wannan sufaye ku rabu da su ba kan hanyar annabi suke bayan da ka faɗa to ga ibn al-qayyim ga ibn taymiya kai a ɗariƙul hijira ta ni littafin sannan daga shafi na ɗari da da sittin sittin zuwa sittin ɗaya ga abin da ya faɗa ya ce wa min ha daga cikinsu anna hadal ilma kun ga wannan ilimin ai tasawuf sufanci yace kun ga wannan ilimin sufancin huwa min ashrafi ulumil ibadi yana daga cikin mafi ɗaukakan ilimi da Allah ya keɓanci bayansa da shi walaisa da ilmi tauhidi ashrafu minhu bayan ilmin tauhidi ba ilmin da ya kai ilimin sufanci in ji ibn al-qayyim wa huwa la yunasibu illa nufusa sharifa sufanci bai dace ba sai da zuciya wacce take mai tsarki duk wanda kaga yana kyaman tasawuf in ji ibnul qayyim zuciyarsa ba ta da tsarki in kaga yana son tasawuf to zuciyarsa kuma tana da tsarki gashi a madarijus saliki ne ya kara cewa addinu kulluhu khulqun addini gaba ɗayansa ɗabi'a ne faman zada alayka fil hulki wanda ya fika kyan ɗabi'a zada alayka fil dini ya fika yawan addini wa kazalika tasawuf haka tasawuf ma yake to ga malamanka malam birnin kudu ga malamanka ga abin da suke cewa saboda Allah a zo ana batar da mutane a fito a ce muku malaman ku jahilai ne ku yi fushi ku yi fushi wallahi tallahi malamanku jahilai ne in kuwa ba jahilai bane to maha'inta ne masu son zuciya maha'inta ne masu son zuciya wannan shine hakikanin gaskiya ba wani mujamala a kai ba wani ɓoye-ɓoye wannan shine hakikanin gaskiya In ma jahili in ma mai son zuciya ba zai wuce ɗayan biyun nan ba ga abin da malamai suke faɗa akan tasawuf yau da malamin nan fitowa ya yi ya ce a sufaye akwai mutanen kirki sannan kuma ana samun wasu suna makalewa da sufaye mutanen banza za mu ce maka wannan a cikin sufancin mu ma muna faɗa akwai akwai waɗanda suke cewa su sufaye ne amma mutanen banza ne irin su maulana sida abdulkadir jilani duk sun rarraba su shu tijjani duk sun rarraba irin yadda sufayen suka kakkasu akwai na kirki akwai na banza in ka faɗi haka na am wannan ilimi ya tabbatar amma kwandemin sufaye gaba ɗaya to wannan kuma jahilci ne ko son zuciya wannan jahilci ne ko son zuciya wannan shine magana ta gaskiya ba wata sifar da za mu sifanta malaman ku da shi sama da haka ku yi hakuri da dudu ka taso zo ka kwace shi ce gurin da na karanta babu ka ce ƙarya ne in ka isa wannan ita ce magana ta gaskiya wannan ita ce magana ta gaskiya da haka yin uwa ba na son tsawaita wannan mas'alan mu batta haka wannan ɗan karatu ne kaɗan na yi masa in allah tabaraka ta'ala ya sa yana da rabo zai je duba ya gani don haka yin uwa ku yi haƙuri mu ɗauko bidiyonsa na biyu mu ji kuma bidiyonsa me ya ce sufanci duk wanda ya san sufanci ina ce sufanci gaba ɗaya gidajen tasawufi ba iya magana tijjaniya ko adiriya ko mai duk sufanci sukan faɗi ƙur'ani sukan faɗi sunna shine hadisi sukan faɗi ijma'i sukan faɗi kiyasi amma suna da wasu masajir ɗin daban wanda su ma masajir ne ya min ha a shari'a wanda ta hanyar su suna ɗauko shari'a Shi ne almanamat mafarki wani ya mafarki ya haɗu da kaza ya haɗu da kaza an bashi sai ya zo kama aiki da shi to a musulunci babu wannan zancen ah, wannan ne maganarsa ta biyu wanda ya ce sufanci ya ce dukkan sufanci kun ja ya yi umumi dukka bai ware ba tijjaniya ƙadiriya dukkan sufanci kuma wannan ita ce maganarsa take fassara na baya Kungo na yi wannan tashanci ne da rashin sanin kiman ilimi da rashin sanin darajar kai malam sufanci sannan ya ce yana magana akan wai sufaye suna da masajiru tashiri wato masdar masdar sos da muke samu ake ɗaukan hukunce-hukunce daga cikinsu na shari'a abin da zai ba ku mamaki da rashin adalci irin na wabiya da rashin adalci irin na mutanen nan ya fito ya ce mun yadda mu sufaye da alkur'ani muna ciro shari'a daga cikinsa sunna kiyasi a ijima'i kiyasi ya ce waɗannan hudun duka mun yadda da su waɗanda waɗannan su ne almasadirul muttafaqu alaiha masadir da aka yi ittifaki a kansu cewa waɗannan ana ciro hukunce-hukunce daga cikinsu ƙur'ani sunna ijima'i ƙiyasi ya faɗa ya ce mun yarda da su amma kuma da ya tashi rushe musu ya ce kuma suna da wani masdari da suke ciro hukunce-hukunce shine almanamat mafarki mafarki alal aƙalla a masdari hudu mu daidaita ko masdari ɗaya manamat ɗin nan da kake maganansa mafarkin nan kana ganin ba daidai bane mu kaddara ba daidai bane a wajenka a hudu mu yi haɗu amma ka rushe mu gaba ɗaya saboda guda ɗaya ina adalci a nan ina ba wahabi yake da adalci in ban da guba na ƙin annabi ya ratsa zuciyansa ya ratsa zuciyansa don haka ba zai iya wa al'ummar manzalla adalci ba ka fa faɗa a hudu mun yadda da su amma ɗayan da kake kokonto wanda shi ma jahilcinka ne da rubabban tunaninka kawai gashi yanzu za mu yi biya maka shi ma shi ma da kake cewa mazdari ne abu ne mai kyau ana karban abu daga gare shi kuma har daga gurin malamanka amma ka rushe mu saboda wannan sannan kuma mafarki za ku ji suna ta maimaita hatta za ku ga suna sa bidiyon jafaru jafaru za ku ji yana cewa su sufaye yanzu yan uwa sai dai ku yi hakuri an daina batun mafarki an yi mafarki an gawa ne kasuwan sunna ne take ci ka rasa wannan kuma yanzu Jafar ya faɗi wannan maganan ka fito ka ce Jafar katon jahili ne hankalin wani ya tashi <laughs> kawai ya sako gemu gana ina za ka je dawo da Allah me haka ai in baka ma san cewa mafarki wani babban abu bane a musulunci sai ce maka sorry sorry bye bye kawai na sallame ka jahili ne kai musuluncin karan kansa da me ya fara da mafarki <laughs> musuluncin karan kaf dinsa. wahayi farko kafin komai a fara annabi wahayi na musulunci da mafarki aka fara kuma mafarkin kake zo ka rushe to kaga karin yana so ya zagi sufaye sai ya rushe wani abu muhimmi amma garka ce ba haka ba za mu zo ga majmu'ul fatawa gaban mu yanzu za mu karanta na farko ya jama'ar annabi mafarki da kuke ganin sa a addinin musulunci wani abu ne mai muhimmanci rubuce-rubucen malamai da yawa yana nan akan mafarki tun daga alkur'ani yana ba wa mafarki muhimmanci alƙur'ani annabawa suna ba wa mafarki muhimmanci haka alkur'ani ya kaito mana hadisan manzan Allah suna ba wa mafarki muhimmanci bal muhimmanci bayan annabta bayan annabta da isar da risala ba a samu wani abin da aka bashi muhimmanci a musulunci irin mafarki ba ƙwarai da gaske in baka sani ba yau ga karatu zan biya daga hadisan annabi ya rage maka ka ɗauka ko kar ka ɗauka kai bal ta kai kimar mafarki a musulunci manzo Allah ya ce mafarki in an raba annabta kashi arba'in da shida mafarki yana ɗaukan kashi ɗaya yanki ne daga annabta kashi arba'in da shida in ji annabi ba hadisin sufaye ba bukhari da muslim da sauran littattafai to yau sai ka zo ka samu wani jahili sufaye suna daukan addini daga mafarki sai ka ce masa sori kawai kai mai dariya ka san wannan jahili ne kin sufaye ya sa shi bai ma san me yake faɗa ba ya zama wawa wannan shine kini magana ta gaskiya amma dan kar ku ce kar ku ce ba haka ba yan uwa mu tafi cikin sayyid bukhari ga sayyid bukhari mu tafi wajen sayyidatuna aisha ummul mu'minina as-siddiqa bintu siddiq radiyallahu anhuma mu ji me ta gaya mana akan lamarin manzo Allah hadisi na 6982 ga abin da yake faɗa sai da tuna Aisha ta ce awwalu ma budi abihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallama min alwahyi ar-ru'ya sadiqa awwalu ma budi abihi rasulullah farkon abin da aka fara yi wa manzon Allah min alwahyi na wahayi me aka fara yi masa yana na aisha an ru'uya sadiqa mafarki mafarki na gaskiya fin naumi a bacci fakana la yara ru'uya illa ja'at misla falaq subhi duk mafarkin da manzo Allah yayi haka zai ga wannan mafarkin ya tabbata yanda yayi mafarkin farkon abin da aka yi annabi na wahayi mafarki sufaye sun mai da addini mafarki ku bar mafarki ku koma kitabu suna toka. kitabu sunan kuma mun koma ga abin da yake gaya mana wahayin farko ma mafarki ne ya yi kenan kun ji ɗaya bukhari mu koma cikin alkur'ani wanda shi ma ya zo kafin alkur'ani ruwaya yadda take hudaybiya sulhu hudaybiya lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yayi mafarki cikin suratul fati Allah ya hakaito mana kissan لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا سورة الفتح حقيقة الله يا قسكتا manzan Allah sallallahu mafarkin da manzan Allah ya yi Allah ya sa annabi ya yi mafarki la tadkhulunna al-masjidal harama annabi kai da sahabban ka za ku shiga masallacin makka masallacin harami da aka hana ku shiga insha Allah za ku shiga amini na muhalliki da ru'usa kuma muqassirina wasu sun yi tahaliki wasu sun yi taqsiri la takafuna za ku shiga ba kwa jin tsoro har bayan an yi wannan manzalla ya gaya wa sahabbai ya kwashe su ya dungume ya ce ku zo mu tafi na gani a mafarki Allah ya nuna mun za mu je mu shiga kaba sahabbai suka taho sai da aka zo kafirai suka tsare su a nan ne dalilin sulhul hudaybiya aka ce su koma sai wata shekara su dawo a mafarki qur'ani gashi yake gaya mana a mafarki to ina jahilan malaman ku dibigaggu mafarki bayu daga cikin addini ga annabi muhammadu kun ji na biyu to mu tsallake mu tafi cikin suratu yusufa annabitar annabi yusuf alaihi salam wa ala nabiyina abdullahi wassalam da me annabi yusuf ya fara ganin annabtarsa ta tabbata da mafarki da mafarki da mafarki ya gaya wa mahaifinsa ya masa tawili iz qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin lokacin da annabi yusuf ya ce wa babansa ya babana na yi mafarki na ga taurari guda goma sha ɗaya na ga rana na ga wata ra'aituhum li sajidina na ga sun faɗi suna min sujada Ƙala sai annabi yaqub ya ce ya bunayya ya dan dana la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fa yakidu laka kaida kar ka gaya wa yan uwanka mafarkin da kai in sun ji sun san fassarar mafarkin za su yi maka kaidi inna shaytana lil insani aduwwun mubin wa kadhalika sai ya fassara mai yace kaga wannan mafarkin ya ji tabika rabbuka ubangijinka ne zai zaɓe ka wa yu'allimuka min tawilil hadisi zai sanar da kai fassarar mafarka mafarkai wa yutimma ni'matahu alayka wa ala ali yaquba ya cika ni'imarsa a kanka da iyalan annabi yaquba kama a atammaha ala ka min qablu kaman yadda ya cika ni'iman akan iyayenka kafin kai suwaye ibrahima wa ishaqa inna rabbaka alimun hakim a mafarki ƙur'ani annabi yusuf in ka tafi cikin suran can daga aya ta ɗari har ta ɗari da ɗaya fassarar mafarkin da ya yi ya ga taurari goma sha ɗaya da rana da wata sai Allah ya to mana ga fassarar mafarkin warafa bawaihi alal arshi wa kharru lahu sujjada ya daga iyayensu ya dora su akan kujerar nan bayan sun faɗi sun masa sujada wa ya ce ya abati ya babana haza tawilu ru'yaya wannan shine fassarar mafarki na min qablu wanda na yi shi tun kafin yanzu qad alhara bi haqqan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 sufaye masu addinin mafarki wannan fa addinin sufaye ne shi ma <laughs> ya kamata wahabiya ku ji tausayin kanku sai san ana gaya muku kai da kake haukanka ka daina zagi shirme wawa da kiki ka daina ko ya haƙuri ka daina kawai ka ji malaman ka abinda suka yi ba daidai suka yi ba ka bi su amma ka bi su akan daidai kuskuren su ka nema musu gafaran Allah bayan wannan kun ga annabi Yusuf to bari ku ji ga annabi Ibrahim cikin Safat mafarki ya yi ya yanka ɗansa ai kuma ya gaya masa me Allah ya ce mana Falan ma balaga ma'ahu ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni ka fanzur ma za tara na gani a mafarki an nuna min in yanka ka amma me ka gani Ƙala ya abatif almatumar satajiduni insha Allahu mina sabirin babana aikata abin da aka umarce ka a mafarki ya gani ya yanka annabi Ismail annabi Ismail ya ce ka aikata Qur'ani addini mafarki sunna babu mafarki to tafaddal ga qur'ani wa kake karyatawa wa kake karyatawa to da wannan yan uwa a gurguje saboda abin da yawa kun san cewa jahilcin mutanen nan ya sa su ba su san akwai abubuwan da yanzu suna yi a addini ta mafarki aka gansu aka tabbatar musu da shi ba <laughs> da kiran sallah da ikamar sallah gaba ɗaya waɗannan a mafarki aka gan su aka tabbatar da su eh. da kiran sallah yan uwa da iƙama duka a mafarki aka gan su aka tabbatar da su da kiran sallah da iƙama duka a mafarki aka gan su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da abin da aka yi manzo Allah akwai irin naqus da ake bugawa wanda nasara kiristoci suke yi da in za a yi sallah wannan abin za a dinga yi manzo Allah sai ya ji zuciyarsa bai kwanta ba baya son a ce yana kamanceceniya da kiristoci a cikin addininsa ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Abd Rabbihi yana zuwa gida sai ya kwanta ya ce ga hadisin lamma ajma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ay yadriba bin naqusi annabi ya ce to yanzu kiran sallah dai tunda ba mu sami inda zamu yi ba bari mu za dinga buga wannan naƙus din in mutane sun ji karansa sai su fito za a yi sallah wa huwa lahu karihun limuwafaqatihi nasara annabi baya son wannan abin saboda abin yayi kama da na kiristoci dafa bi min al-layli da'ifun wa ana na'imun rajulun alayhi saubani akhdarani wa fi yadihi naqusun yahmiluhu qala fa qultu ya abdullahi atabi'un naqus Ƙala wa matas na ubihi. kala kultu na bihi ila salati Ya ce a mafarkin kawai sai ga wani mutum ya ganni da naƙus ce sayarwa kake yi Na ce masa a'a muna bugawa ne saboda mutane su gane lokacin kiran sallah ya yi. sai ya ce afala ala afala dulluka ala khairin min zalika in nuna maka abin da yafi wannan alkhairi mana fa qultu bala nace nuna min qala yace taqulu Allahu akbar Allahu akbar har zuwa ƙarshen kiran sallah da ya zo ya gaya wa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah ya ce wannan shine alkhairi wannan kuma shine na so insha Allah tun daga nan kiran sallah da ikama aka komo daga mafarki aka cire su har yau ake yin su daga mafarki aka cire su to ina batun mafarki mafarki mafarki gashi hadisi haka ya faɗa ya ce falan ma asbatu ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da na wayi gari na zo wajen manzo Allah fa akbartuhu bima ra'aitu na ba annabi labarin mafarkin da nayi fa qala rasulullahi inna hadhihi ru'ya haqqun insha Allah manzo Allah ya ce wannan mafarkin gaskiya ne insha Allah tafaddal malaman ku sun sa muna da muna da sun yadda da qur'ani da sunna da ijma'i da kiyasi amma suna da wani masajir da suke talakin ahkam a ciki wannan abun mafarki mafarki duk mafarkin da aka yi ka taba ganin wani sufi ya yi talakin wani abu wanda yake koda a mafarkin ne wanda ya saba da hakikanin abin da manzo yake kai to bayan wannan yan uwa bari ku ji Da hadisi karara ga wanda yake neman to ai wannan zamanin annabi aka yi bari ka ji manzo Allah zai baka amsa ya rage ka karba ko kar ka karba mm. inda gaske kake sunna ce a ranka sai yasa muke faɗa muku waɗannan mutanen ba manzo Allah bane a gaban su ga annabi sallallahu alaihi wasallam bari ku ji amsan da zai bayar daga Abu Huraira radiyallahu anhu yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulu manzo Allah yana cewa lam yabqa minan nubuwati illa al mubashirat ba abin da ya saura na annabta sai al bisharori Kalu suka ce wamal mubashiratu me waɗannan bisharorin ƙala manzalla ya ce an ru'uyar saliha mafarki nagari ta ya ƙare abin da ya rage wa musulmai annabi ya ce kyawawan mafarkai tafaddal ba a ɗaukan mafarki ba annabi ya ce abin da ya rage min mafarki sai mu wani ƙato jafaru ko mu wani ƙato wai shi birnin kudu annabi gashi yana gaya min sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam annabta ya ƙare abin da ya rage min almubashirat sahabbai suka ce meye almubashirat manzalla ya ce ar-ru'ya saliha al-imam bukhari ya rawaito daga shi abu wurere ya ce manzalla ya ce izaqtaraba zamanu in zamani ya matso zuwa karshen zamani ya zo ya ce lam takadru yal mu'mini takdhibu mafarkin mumini baya yin karya in ji annabi abinda mumini ya yi mafarkinsa ya gani waɗanda za ka ɗauki irin su taɗirul anami fi tabiril manami na su ibini ka karanta ka ga yadda mafarki yake a musulunci in an ce maka mafarki abin wasa ne ba za ka kuma wasa da shi ba da yawa daga cikin bayan Allah akwai wanda in wani abu zai same su wallahi sai sun yi mafarkin abu ko ya mafarkin ya bayyana musu a zahiri ko kuma ya bayyana musu a wani yanayi kai akwai wanda zai iya yin mafarki sai bayan shekara kusan goma ko ishirin in abin ya faru sai ya dinga tunowa a rayuwa ta kamar na taɓa yin wannan abin kuma mafarki ne Allah yana yi wa bayinsa haka wasu abu in zai same su sai sun gani a mafarki me yasa aka samu littafin fassarar mafarki da sauransu a mutum aure zai yi zai yi mafarkin wani abu ta yadda in ya je an fassara mai sai ya ce masa aure za ka yi a'a mutuwa ne wani bala'i zai sami duk waɗannan abubuwan suna faruwa annabi ya koyar da mu in mafarkin alkhairi ka gani ga yanda zaka faɗa in na sharri ne ga yanda zaka kame bakinka mafarki babban abu ne a musulunci ba abun wasa bane jahilan wofi jahilan banza jahilan wofi gashi abu ya ce annabi ya ce a ƙarshen zamani mafarkin mumini baya yin ƙarya wa ru'yal mu'mini manzo Allah ya mafarkin mumini juz'un wani yanki ne min sittatin wa na juz'an minan nubuwa yanki ne daga cikin yankin annabta arba'in da shida in ka kasa annabta arba'in da shida in mumini ya yi mafarki to mafarkinsa yanki ne daga cikin arba'in da shida na annabta in ji manzo Allah muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito to ya za mu yi kawai waɗannan mutanen ku kawai dan ya rasulullahi ku taimaka mana da Allah ku bar bazo mana irin wannan jahilcin naku da Allah ku bari waɗanda suke jahilan da suke cikin ku suna nan da yawa ku bar tabo mu mu tsaya mu karantar da su abin da ya dace mu koya musu sallah mu koya musu azumi ku daina kafurta mutane da jahilci wannan raddin da ake ganin muna yi yan uwa larura ce larura ce bayan da za a yi ne su kafurta mutane da jahilci mu bari su batar da mutane larura wallahi ije ke sa muke yi larura wallahi alladhi la ilaha illa huwa shi yasa muke yin irin wannan haka in za ku in za ku taimaki kanku da Allah da Allah da Allah ku bari ku bar wannan abubuwan ka ci gaba da karantar da wani abin ka kawai ku bar kafirta mutane da bid'antar da mutane da jahilci ku bar mu mu koyar da al'umma manzo Allah Allah ya sauki manzo Allah ya ce wa fi riwayatin ma manzo Allah ya ce asdaqukum ru'ya wanda ya fi ku gaskiyan mafarki a asdaqukum hadisan shi ya fi ku gaskiyan zance mafi gaskiyan mafarki mafi gaskiyan zance mafarki addinin sufaye to ya zami sai mu bar annabi sai mu dauke ka haka yin uwa ku yi ta hakuri, ku dai mutanenmu da waɗanda suke cikinmu da waɗanda suke eh, samanmu da waɗanda suke ƙasanmu ɗalibanmu abinda muke gaya muku ko ku je ku yi ta karatu ku yi ta karatu ku yi ta karatu ko kai ma ba wahabiyan shawaran da za mu baka daga cikin makiya annabi din ku je ku yi ta karatu ku yi karatu a hankali in kuna karatu wallahi za ku gane ƙaryan malaman nan naku a hankali za ku dinga gane su ku je ku yi ta karatu ku dai ku yi ta karatu ku yi haƙuri a yi ta karatu mu shawaran da muke bawa mutane kenan iqra'u iqra'u hatta yanqati an-nafas ku yi ta karatu har dan da numfashi zai tsaya to bari ku ji wani abin mamaki a saliki na. ga ibn al-qayyim ga ibn al bari ku ji wata magana da ya faɗa mai ban mamaki da ya kawo yana lissafo martabobi martabobi na bayin Allah ibn al sai ya ce al-martabatul ashira martaba ta goma min maratibil hidaya daga cikin martabobi na shiriya in kana sa gane kai shiryayye ne ka gane wannan bawan Allah shiryayye ne ya ce ga martaba ta goma ibn alƙayyim ya ce zai baka martaba ta goma ku ji da kyau yan uwa martaba shirya ya ce shi shine an ya sadiƙa mafarki na gaskiya wahiyya min ajza'in nubuwa mafarki na gaskiya yana daga cikin yanki na annabta kama sabata anin nabi sallallahu alaihi sallam. kaman yanda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi sallam. annahu qala manzalla ya ce ar-ru'ya sadiqa mafarkin gaskiya juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwa yanki ne daga cikin yanki arba'in da shida na annabta ya ce war ru'ya kaga mafarki mabda'ul wahayi shine mafarin wahayi Allahu akbar ibn al-qayyim ba jawahirul ma'ani ba fa ibnul qayyim mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu gaya wa mutane hakikanin gaskiya mu gaya musu addini ku bar mu ku kuke matsa mu mu ba mu haka kawai mu zo mu dauko ku mu dinga shataletale tale da malaman ku muna kifar da su muna tatile su ba a san ran mu bane ku bar mu in ma kun in kuna ganin wani abu ne za ku iya yiwa mu social media nan mu je yanda muke karatuttukan mu na zauri ba a social media muke ba mu yi a can ya ishe mu mu ta karantar da al'umma annabi amma ku dinga kafirta al'umma da jahilci irin wannan ai ta yadawa ai dakta wane ne profesa wane ne ya je madina ya dawo kaga wannan ba daidai ba ne, mu ji tsoron Allah wallahi bayan wannan yan uwa to bari ku sha mamaki ka san duk wannan abin zai iya yiwa ka gaya wani sai ya ce a'a kaza da sauransu to bari mu ji ibn taymiya ga ibn taymiya cewan ai kai ya kamata ma mu dan sa shi mu dan ƙara sa da Allah ku yi ibn taymiya mai rai a sufanci duk wanda ya san sufanci ina shi sufanci gaba ɗaya gidajen tasawufi ba iya magana tijaniya ko ajiriya ko mai duk sufanci sukan faɗi ƙur'ani sukan faɗi sunna shine hadisi sukan faɗi ijma'i sukan faɗi kiyasi amma suna da wasu masajir ɗin daban wanda su ma masadir ne ya min ha a sharia wanda ta hanyar su suna ɗauko shari'a Shi ne almanamat mafarki wani ya mafarki ya haɗu da kaza ya haɗu da kaza an ba shi sai ya zo kama aiki da shi to a musulunci babu wannan zance kun ji ya faɗa ya ce a musulunci babu wannan wani ya yayi mafarki an bashi kaza an bashi kaza bayan fa ya faɗa abin da duk mun yi ittifaki da su a kai sai ce kuma suna da wani hanya mafarki ya ce ma wane yayi mafarki an bashi kaza an bashi kaza a musulunci babu wannan to alhamdulillah zo ku ga majmu'ul fatawa gata wannan Al al-mujalladul khamis <laughs> mujalladi na biyar gashi al al-mandiq wa ilmu suluk wanda ibn taymiya ya magana kan mandik da ilmu suluk gata yan uwa mu tafi shafi na 329 gashi na yi highlighting dinta abin da sa yau kuka ganni da majmu'ul fatawa din na ɗauko, so da yawa in ka zo eh, ni yadda nake gabatar da karatu na bincike za ka yi ka buɗe littafi ka kwafa abin da kake so ka kwafo anan wasu sai ka ji suna magana ina littafin ka ɗaga mana littafi suna nan muna jirge da su dan littattafan yau yi miya a wanda bani da su yan tsiraru ne duka suna nan to na ɗago saboda wasu in sun ga littafin musamman su wahabiyan hankalinsu ya fi kwantawa maimakon a ce in an ce maka ka je ka je ka duba in kaga babu sai ka zo ka ce ƙarya na ba ga cewa ɗaga ma littafi to ga littafin mu fata kun ga ya faɗa ya ce suna sufaye suna karɓan abu da mafarki wani ya yi mafarki ya ce an ba shi kaza ya ce duk musulunci babu wannan to alhamdulillah ga shi ƙala shaikhul islam rahimahullahu ta'ala ga shi nan kun gan shi yan uwa da yake kyamarar gaba ne ba a ganin rubutun a juye sai sake ganin rubutun a juye ƙala shekul islami in je dr jaki ya ce shekul islamin ya ce rahimahullahu ta'ala in ji su fasulun ga fasali sai ya ce haddasa ni abi babana ya zartar da ni ibn taimiya babansa ya gaya masa an muhuyiddini bin nahas daga muhuyiddini dan nahas wa azunnuni ibnu taymiya yace kai ina ganin ma sami'tu na naji wannan abin daga garin daga gare shi kai tsaye kafin naji daga babana annahu cewan shi muhiddin ra'a shaykha abdul abdul qadir ya ga maulana sidi abdul qadir al-jilani radiyallahu anhu fi manamihi a baccinsa wa huwa yaqulu sidi abdul qadir yana cewa ikhbaran anil haqq yana ba su labari daga Allah <laughs> Ta gani Mu ko rabu da wannan mafarki duka wannan musulunci bai tabbatar ba wani ya ce ya karɓo wani abu ga da bilkadir ibn taimiya ya ce babansa ya gaya masa kai shi ya ji daga wanda babansa ma ya gaya masa sun ga da abdulkadir a mafarki da abdulkadir shi kuma ya karɓo daga gurin ubangiji maulana da abdulkadir aljeli radiyallahu anhu qaddasa allah wasallam karim ya ce man ja talakai talaqainahu min ba'idin Allah yake gaya wa Sidi abdulkadir a mafarki manja ana duk wanda ya zo mana talakai na min ba'idin daga nesa za mu tarbe shi wa man tasarrafa bi haulina duk wanda ya fake cikin wayanmu yake tasarrufinsa alanna lahul hadida za mu narka za mu lankwasa masa karfe mu narka masa karfe duk abin da ya taba zai ga ya wa manitta ba a muradana wanda ya bi abin da muke so a radina ma yuridu mu ma sai mu so abin da yake so wa man taraka min ajalina duk wanda ya bar wani abu saboda mu in ji Allah yake ga sida Abdulkadir a mafarki a hu fauka ma yuridu za mu bashi abin da shi kuma yake so qultu ibnu taymiya yace sai na ce zai sharhin magana hadha min jihatir rabbi tabaraka wa ta'ala ya ce wannan ta bangaren Allah ta baraka wata ala kenan ya ce fal'ulatani maganganun nan guda biyu da sida abdulkadir ya karɓo su daga gurin Allah wasu maganganu na biyu biyun farko man ja ana talaqaina min ba'idin wa man tasarrafa bi haulina alanna lawul hadida ba sune biyun farko ba ibnu taymiya ya ce al ibadatu wal isti'ana wannan maganganun suna matakin ibada ne suna matakin isti'ana ne da mafarki sida abdulkadir ya karɓo daga gurin Allah wal ni su kuma maganganu biyu na ƙarshe wanne ne maganganu biyu na ƙarshe cewan wa ba a muradana aradna ma yuridu wa man taraka min ajlina a adaina wa fawqa ma yuridu wannan guda biyun ko sai ya ce su kuma suna mukamin adda'at wal ma'asiya suna mukamin da'a ne da yi wa da ma'asiya yace fa zihabu ila allahi hiya ibadatuhu tafiya gurin Allah shine a bauta masa wahadahu shi kadai kama kala kaman yanda ce a cikin alhadisul qudusi man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an wa man taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa man atani yamshi ataituhu harwalatan wannan hadisin da al-bukhari ya rawaito shi haka ibnu taymiya yayi ta yin sharhin wannan maganganun gashi ya faɗa daga ina babansa ya gaya masa daga muhiddin shi kuma ya ce ni ma na ji daga muhiddin din ya ga da abdulkadir a mafarki allah ya ba shi saƙo ya gaya masa wannan zancen ka ce to ba karɓo abu daga mafarki ya za mu yi ga majimul fatawa sai sa ku tausaya wa kanku mala ku tausaya wa kanku ku tausaya wa kanku ku ji tsoron allah ku daina halakar da al'ummar manzo allah in kun ba duk abin da kiyayya ta rufe muku ido in an ce sufaye sun yi wasu abu kawai ba kwa tsayawa ku yi bincike ku yi ta hakiki kawai shi shikenan sai zama na zagi da cin mutunci da kaskanci wanda ba daidai ba ne, wallahi ba daidai ba ne. muna gaya muku ku ji tsoron Allah ku gyara ku ji tsoron Allah ku gyara to bayan wannan yan uwa bari ku ji ta tsaya a nan ba kun ji mun ji ibnu taymiya ko to bari ku sha wani mamaki da ibnu rajab alhambali kenan ibnu rajab bin alhambali da ibnu ne shafi'i shafi'i da al'imamu shaukani da wasunsu duk sun hakaito wannan maganar da zan gaya muku cewa me ibnu al-qayyim annabin al-qayyim suka ce ibnu al-qayyim almajirin ibnu taymiya qadara a qabla mautihi shaykha ibn taymiya kafin ya mutu ibnu al-qayyim yayi mafarki sai ya ga shehin sa ibnu taymiya fil manami a cikin bacci da ya ganshi fasa alahu an manzilatihi sai ya tambaye shi ibnu ya ya mukamin ka a gurin Allah gaya min mukamin ka a gurin Allah yake tambayin shi fa ashara ibnu taimiyya ila ha fawqa ba'dil akabiri ibnu taimiyya ya nuna mai mukamin sa yana sama sosai ya wuce manya manyan wasu manya manyan waliyai a mafarki auna wa hadha min al ibara ko ya faɗi wani abu makamancin wannan wa haka za kana qala lahu ibnu taimiyya ya ce masa wa an ta kitta talhaqu bina kai ibn al-qayyim ka kusa ka zo ka sadu da mu muqamin ka ya kusa ya kamo muqamin mu walakin an tafi dabaqati ibn khuzaima sai dai muqamin ka kai kana irin muqamin su ibn khuzaima ne ishaq <laughs> kana muqamin su ibn khuzaima a mafarki ibn al-qayyim yana tambayin ibn taymiya yaya muqamin ka yace muqami na yana saman waliyai da yawa amma kai almajirina na ka kusa ka kamo mu amma baka kamo mu ba muqamin ka yana kusa da ibn khuzaima kun ji ɗaya bayan wannan yan uwa ga shi shi a ibn al-qayyim din ya ƙara kawowa ya ce a cikin littafinsa ya ce ra'aitu shaikhal al-islam ibn taymiyyah taqaddasa Allahu ruhahu fil manami ce wata rana ina kwance sai na yi mafarki sai na ga Ibn taimiyya a cikin bacci na a cikin mafarki kai da ce a su ba yi masu addinin mafarki yanzu kana jin masu addinin mafarki yayi Ya ce sai na ga ibnu taymiya a cikin mafarki wa ka'anni zakartu lahu shay'an min a'malil qulubi Ya ce kamar na ambata masa wasu aikace aikace daga cikin kyawawan ɗabi'u na gyaran zuciya wa akhastu fi ta'zimihi wa manfa'atihi ce na ɗauki wato cikin girmama wannan ayyukan da amfanin da suke da shi faƙala sai ya ce amma ana faɗariƙati ibnu taymiya sai ya gaya wa ibnu alƙayyim a cikin mafarki ya ce ni kaga ta? alfarhu billahi wasururi bihi farin ciki da Allah da jin daɗi da Allah auna hawi hadha min al ibarat yace ko kuma ya gaya mun wasu maganganu wanda suka yi kama da wannan wa hakaza kanat haluhu fil hayati da ya farka sai yace to irin yanda na ga ibnu taymiya mafarkin nan haka ibnu taymiya yake in yana ya budu zalika ala zahirihi wa yunadi alaihi haluhu to kaji to idan ka tafi cikin ilamul muwaqqi'in na shi ibn al-qayyim din again juz'i na uku shafi na ɗari uku ya ƙara kawo ƙadiyan nan ta yanda kai da kake cewa malam sufaye a bassu da mafarki a bassu da mafarki kai sai mun yi mun sa zai fi daɗi mu ƙara maka raddi yan uwa ku sufanci duk wanda ya san sufanci ne ce sufanci gaba ɗaya gidajen tasawufi ba iya magana tijjaniya ko adiriya ko me duk sufanci sukan faɗi ƙur'ani sukan faɗi sunna shine hadisi sukan faɗi ijma'i sukan faɗi kiyasi amma suna da wasu masajir ɗin daban wanda su ma masajir ne ya min ha a sharia wanda ta hanyar su suna ɗauko shari'a shine almanamat mafarki wani ya mafarki ya haɗu da kaza ya haɗu da kaza an bashi sai ya zo kama aiki da shi to a musulunci babu wannan zancen kun mafarki ya haɗu da kaza an bashi kaza an yi kaza to ga shi yan uwa kun ji me ya faɗa ga ilamul muwaqqi'ina na rabbil alamin juz'i na uku shafi na ɗari uku ibnul qayyim zai faɗa ƙarara ibnu taimiya idan ya je ya tsaya a kan gawa za a yi mata sallah aka ce ibnu taimiya zo ka yi wa gawan nan sallah to sai ya shiga taraddudi shin wannan gawan ta cancanta in mata sallah ko bata cancanta ba to idan ya shiga wannan kokwantan Sau da yawa sai ya ga manzan Allah a mafarki manzan Allah ne ya nuna masa ya ce to idan ka je kan gawa za ka yi sallah ka dinga sa sharaɗi Allah in ga wannan tagari ne Allah ka gafarta mata in ba tagari ba ne kuma Allah kai ka sayan da za ka yi da ita annabi ne ya koya wa ibnu taymiya haka a mafarki in ji almajirin ibnu taymiya cikin ilamul muqayyina rabbil alamin gashi yace wa qala shaykhuna shehin mu yace ibnu taymiya kenan kana yushkilu alayya ahyanan halu man usalli alayhi aljanais so da yawa nakan shiga rudu akan gawar da ya kamata na yi mata sallah hal huwa muminun aw munafiqun shin wanda zan yi wa sallan nan mumini ne ko munafiki yace fara'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil manami kawai yace sai in dinga ganin annabi sallallahu alaihi wasallam a mafarki na ga annabi a mafarki fasa altuhu na tambayi manzan Allah an masa'ila adida na tambayi annabi kan mas'aloli da yawa ba ma mas'ala ɗaya ba ibnu taymiya ya ce na ga manzan Allah a mafarki ina tambayan annabi to a addini me kaza addini me kaza yanzu kaza me ya rasulullahi kai da kake cewa wannan mafarkin da ajiye su ga ibnu taymiya yana tambayan annabi a mafarki Ya ce, fasaltu na tambayi manzo Allah an masaila adidatin akan mas'aloli da masu yawa min ha daga cikin mas'alolin da na tambayi annabi hazihil mas'ala akwai wannan mas'alar cewan ya zan yi in gane gawan munafiki ko gawan mumini kafin na yi mai sallah faƙala sai manzan Allah wai ya ce wa ibnu taymiya annabi wai sai ya ce wa ibnu taymiya ya ahmadu ya ahmadu a sharta sharta ka dinga sa sharaɗi au alliki du'a a sharti ko kuma ka rataye addu'an da sharadi ma'ana in ga wannan Allah in mumini ne ka gafarta masa in munafiki ne Allah kai ka san za zaka yi da shi ka allaka addu'an da sharadi addu'an da sharadi gashi to maganar da zan rufe ta ƙarshe mu ƙara komawa gurin Ibn al-Qayyim malam kaga wannan duk karatu ne kyauta fi sabilillahi wa rasuli yanzu salafiya da Allah yanzu inda da adalci ba godiya ya kamata ku dinga mun ba kuna zuwa kuna kuna kuna godiya kuna ce ya kamata mu nemo tukwici mu kawo abul irin wannan ilimi da yake jawo mana yana karanto mana daga cikin littattafan malaman mu da mu sun kas malaman mu ma ashe eh, yanda kuke faɗa malaman ku jahilai ne yanzu kuma an zo an sanar da ku kun ga eh, ku dinga bada tukwici kuna godiya da irin wannan kyauta da gara basa da ake kwasowa ana baku dan ba ku sani ba da wallahi da ya sani ba zai yi wannan maganan ba wallahi ya jahilci waɗannan abubuwan ya jahilce su to ga ta magana ta ƙarshe yan uwa saboda ina so tafi wajen maulidi kuma awa ɗaya ta yi ibn al-qayyim ya kawo cikin littafin sa ruh wanda in kana son ka ga halin ruhi da halin mafarki da saura da Allah yan uwa ku nemi littafin nan ku karanta abubuwan da na ɗebo suna da yawa amma na zaɓi wannan kawai zan karanta za ku ga abubuwan mamaki ka ga boye bawa biyu yanzu yana ce maka ba addini mafarki bayi daga cikin kaza kaza za ka sha mamaki ka karanta wannan littafin na ibn al-qayyim ar-ruh zaka sha mamaki sosai musamman ka samu waɗanda aka yi taƙiƙin sa daban-daban duk da taƙiƙin suna da yawa to kowanne ka samu yana da kyau zaku sha mamaki ar-ruh ga abin da yake cewa yace wa amma man hasala lahu shifa bi imali dawa'in akwai mutanen da suka samu sauki suka samu waraka ta hanyar da suka yi amfani da wasu magani a cikin kitabun ruh shafi a mai irin nawa shafi na 96 yace bisti imali dawa'in ra'aman wasafahu hufi mana manamihi mutum ne bai da lafiya sai yi mafarki sai ya ga wani a cikin mafarki ya ce masa ka samu kaza ka haɗa kaza ka haɗa kaza shine maganin ciwon ka ce kuma ya samu sauki ibn al-qayyim ce fakasirun jiddan wannan abu ne da ya sha faruwa da yawa to bari ku ji wani abin mamaki ga wani abin mamaki sai ya ce wa qad haddathani ghairu wahidin mimman kana ghaira ma'ilin ila shaikhil islam ibn taymiyata ya ce na samu mutane da yawa wanda suka ban labari waɗanda su ba su tare da ibnu Taimiyya ma ba su yadda da ibnu Taimiyya da manhajin ibnu Taimiyya ba gaira ma irin ila shekil islami ba su ɗauki ibnu Taimiyya bakin komai ba amma su suke ban labari daga cikinsu annahu ra'ahu ba da mautihi bayan ibnu Taimiyya ya mutu wani sai ya yi mafarki ya ga ibnu Taimiyya. wasa alahu an shay'in kana yushkilu alaihi ya tambayi ibn taimiyya game da wata wani abubuwa da suka shige masa duhu min masailil fara'idi daga masaloli na gado a mafarki ake ganin ibnu taimiya a tambaye shi wa ha da wasu mas'aloli ma da ba wannan mas'alolin ba fa ajabahu hubis sawabi a cikin mafarkin ibn taimiya ya ba shi amsa daidai mutum ne zai shiga matsala ya shiga damuwa akan wata matsala kawai sai ya kwanta sai ya mafarki sai ya ga ibnu taimiya sai ya tambaye shi kuma ibn taimiya a cikin mafarkin ya amsa masa to suwa yanzu kai ka zagi a sufaye da addinin mafarki ga addinin mafarki a cikin gidanka to bari ku ji fa ja jaba hu sawabi ibnu taymiya ya amsa daidai sai ga shi yanzu ibnu al zai yi hukunci wa birnin kudu bari ku ji me ibnu al-qayyim ya ce wa bil jumlati yace in takaice maka zance fa haza Ka kaga al'amarin mafarki a ce an ga wani a mafarki an karɓo kaza daga gare shi an ga wani ya ba da kaza ya ce wannan al'amari ne layun kirhu ba wanda zai musanta shi illa man huwa min ajhalin nasi sai wanda yake yana daga cikin mafi jahilan mutane ashe kaga da na gaya wa birnin kudu jahili ba ni na faɗa ba su faye mafarkin wannan duk ƙarya ne ku rabu da su bayi daga cikin addini ibn ibn al ya ce ba mai musun mafarki ana karɓo abu daga cikinsa illa man huwa min ajhalin nasi sai wanda yake yana daga cikin mafi jahilcin mutane bil arwahi bai san me halin ruhi ba wa ahkami ha bai san hukunce hukuncenta ba wa sha'ani ha bai san sha'anin ruhi ba wa billahi tawfiq tafaddal to yanzu yaya kun ga kallo ya koma sama ko shawo ya zaru doki to wannan maganarsa ce da bata wuce minti biyu ba awa ɗaya kuma wallahi abinda na tattaro ɗan kaɗan na karanta a ciki ga sunan da yawa tsallakewa na yi maganar da bata wuce minti ɗaya ba minti biyu kai mun mata raddin awa ɗaya to ko da za ku yi raddi wannan haka ake raddi ɗauko maganganun da muka ɗauko muka karanta daki-daki kana sawa kana cewa gurin da aka karanta ɗin nan ƙarya ne babu wurin da aka karanta na biyu ƙarya ne babu wurin da aka karanta ibn al bai faɗa ba wurin da aka karanta ibn taymiya bai faɗa ba hadisin nan babu a misali ka ce ayan nan babu to mun san kana raddi na ilimi haka ake bin daki daki ka karya gadon bayan wanda kake son ka karya da hujja amma wannan shi haka ake tafiyar da lamura da haka ya rage muku nasiha muke baku yan uwa kafin su salafawan ina yi wa kaina nasiha yan uwana masoya manzo Allah ina muku nasiha da mu je mu naɗa ƙafa a gaban malamai mu yi ta karatu mu je mu naɗa ƙafa mu yi ta karatu duk waɗannan matsalolin da kuke gani suke ta faruwa da jayayyan nan da yake faruwa tsakanin ɗariƙa izala da me da sauransu wallahi tallahi rashin karatu ne yake jawo shi kuma ina son in nuna wa izala wallahi wallahi wallahi kun ga raddi da wasu suke ganin a ah, raddi kaza kaza wallahi bisa larura muke yin sa kuma su ne suka ɗauki komai in zaka yi karatu an zo wajen ka zaka yi karatu zaka yi kaza komai sai ka sa a midiya ba komai bane ake sa a midiya amma kullun cikin lokacin kai na ma kake da lokaci tan safi rana karatu kawai a duniya ba abin da yake min daɗi a yanzu sama da in buɗe littafi in ga ina karantawa ko ana biya mun ana koya mun ko ina koya wa wani a duniya ba abin da yake da daɗi a waje na sama da wannan a yanzu kowa da irin abin da ya karɓe shi kowa da irin kiwon da ya karɓe shi wani kaza ne kwallo ne ya karɓe shi wani in ya je masallaci hiran mata sun kira shi wannan matan ta kira shi wannan matan ta kira shi wannan namiji kowa da irin abin da ya karbe shi kowa abin da ya karbe mu wannan karatun da haka wannan da kuke gani ci mana lokaci yake inda za ku bar wannan jahilcin da wannan wautar da kuke da mu haka muka fi so a haɗu al'umman manzala suna nan da yawansu wasu ba su iya tsarki ba tsarki wannan za ka samu da yawa wasu suna nan wallahi talla ba su iya ba lantana ka zo batun sallah za ka sha gwagwarmaya ka tambayi wasu ka ga abubuwa to amma abin da yake faruwa shine bayan da za a yi cikin tafiyar da kake wasu sun zo sun kafarta ku sun mushirkantar da ku sun bid'antar da ku na farko akwai nauyi biyu nauyi biyu na wanda yan uwanka da kake tare da su wanda su Allah bai sanar da su abin da ya sanar da kai ba to in kai shiru suna jin waɗancan to sai zamana virus sai ya harbe su sai ya harbe su in ya harbe su kuma kila baka fito ka ba su magani ba yau da gobe sai ka ga sun shiga cikin kokonto ko kuma ya zamana su a cikin tawagar salafiyar su a cikin tafiyar salafiyar su ya zamana cewa suna daukan akan daidai kake akan daidai suke in baka fito ka yi musu irin wannan jawabin ba sai kaga ga sun bata kuma wanda Allah ya sanar da shi wani abu ya boye wanda Allah ya sanar da shi ilimi ya boye ai aljamahullahu bil jamin minan nari Allah zai sa mai linzamin wuta Allah ya tsare mu to wannan shine mu abin da ya yasa ba ga wannan mutum har yana faɗa akwai kaset ɗinsa da naji yana faɗa tijjaniya kaza in kun ji haushi ku bari haushin me za mu ji mu bari kafin a haifi baban babanka ake tijjaniya <laughs> kuma ba za a daina ba har ila mulki yamati haka za a yi ta yin ba wani haushin da muka ji illa iyaka abu ɗaya ne in mun ga kayi jahilci za mu fito mu barar da jahilcin ka mu haska wa duniya mu ce kai katan jahili ne ka ji haushi to kai ma fito ka ce ba jahilci kai ba birnin kudu yi raddin abin da aka faɗa in ka isa yi raddi in ka isa amma duk ran da ka fito kai wani magana na jahilci Allah in gaskiya ka faɗa gaskiya tana sama da kowa ta fi ƙarfin mu za mu sunkuya mata za ta take wuyan mu amma in jahilci ka faɗa mu kuma Allah bai sa mu daga cikin jahilai ba in kai abu dole mun bayyana jahilcin ka da haka salabiya ku kwantar da hankalinku kamar yadda wani yake faɗa ne wai eh, cewa ana zuwa a ce Jafar jahili a ce Albani jahili bayan sun riga sun mutu to Allah ya ji kansu amma abin da muke faɗa shi ne ai ba su muke magana a kan kansu ba bidiyon su ne aka dawo da shi aka raya bidiyon yake magana sai muka yi wa bidiyon raddi ba da jafar muke yi ba da bidiyonsa da yake magana muke ba da albani muke yi ba da bidiyonsa da aka sa yake faɗan ƙarya shi muke wa raddi shi muke wa raddi kamar yanzu birnin kudu ba ruwanmu da shaksiyansa ba da shi muke ba da bidiyon da aka sa shi ya ƙarya ya yi jahilci shi muke faɗa da haka ba kwa son a dinga yawa malaman ku ba kwa son a dinga taba su a nuna jahilcin su to ku ce su dinga koyar da abin da suka sani su tsaya iyayen da Allah ya sanar da su kuma Allah ya dakatar da su rahimallahu muryan rafa qadara nafsi Allah ya ji kan mutumin da ya san kima kansa ya tsaya a yanda Allah ya tsayar da shi wannan shine magana ta gaskiya Allah ya sa mu dace Allah ya ganar da mu Allah ya mana gudumawan shirya ba muna cewa mun san komai ba mu ma a cikin tawagan mu ba mu wuce ƙuran ƙuran ƙuran wasu daga cikin bayin Allah ba amma dai mu wannan shine zahirin abin da Allah tabaraka ta'ala ya saka mana kuma kullum ina faɗa kofa ta a buɗe take a buɗe take mubasharatan idan kana ganin wani abin da na faɗa na sauki hanyar sawa'un ɗan ɗariƙa ne musamman 'yan ɗariƙan shi tijjani masoya annabi ku na fi sha'awan idan kun ga abin da aka faɗa kuskure ne ku kira ku gyara zan ji daɗi gyara daga masoyi ko kuma haka kuma ba wahabiyan shi ma yana ganin abin da aka faɗa an yi shige gona da iri abin da aka faɗa ba daidai ba ne wa billahi alladhi la ilaha illa wa kofa buɗe take kuma na rantse da Allah in ka faɗa ka gyara ya tabbata gyara ya tabbata gyara na rantse da Allah sai na fito na ce wane ya gyara kuma na saukar da kan ra'ayin da nake wannan shine magana ta gaskiya wallahi wannan ko shakka bana yi akan haka wallahu alama a aqulu shahid wa sallallahu ala sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kasira wala hawla wala quwwata illa billahi al a azim